Shin, kun san babban dalilin da ya sa fitaccen jarumin nan Nuhu ya daina rungumar mata da sumbatarsa a fim kuwa? Fitaccen jarumin fina-finan Hausa Nuhu ya ce ya tuba da sumbata ko rungumar mata a fina-finan kudancin Najeriya. Ya ce ya daina ne saboda hakan bai dace da al'adu da addinin Islama ba. a hirar da jarumin ya yi da bbc a shafinsa na instagram a ranar talata fitaccen jarumin ya ce ba zai daina sana'ar fim ba a yayin da jarumin ke amsa tambayoyi da jama'a ke masa wani ya tambaye sa akan yadda yake fuskantar yanayin da zai iya kai shi ga sumba ko rungumar mace a fina-finan nollywood jarumin ya ce a da ne yake runguma tare da sumbatar mata jarumi alinu ya bayyana korafi da koken mutane ne kuma a matsayinsa na jakadan arewa da addininsa ya sa dole ya bar hakan jarumin ya bayyana cewa babu wanda ya taimaka masa da ko sisi a lokacin da ya fara shirya fina-finan hausa sannan jarumin ya bayyana cewa ba zai iya ƙayyade adadin fina-finan da ya fito ba saboda yawansu jarumin wanda ake yi wa lakabi da sarki a fagen fina-finan kaniwu ya ce harkar fim ce abin da ya fi sani a rayuwarsa tun yana matashi har yanzu hakan ne yasa ba shi da burin da ya wuce ya ga an ci gaba da samun sauyi mai kyau a masana'antar fina-finan hausa jarumi alinu ya kwashe sama da shekaru ashirin yana taka rawar gani a fina-finan kannywood da kuma nollywood ya lashe lambobin yabo a cikin wajen najeriya